A shirin na ƙananan sana'o'i yau bakoncin wa muka samu. Fauza Idris Garkuwa. Malama Fauziya. Mm. Sana'ar me ake yi? Sana'ar zanin gado. Zanin gado. Mm. In kika ce zanin gado a saruwa kike ko ko dinkawa kike? A dinka nake zan saro ya dukan sai na dinka. tunda wani sai ki ga akwai wanda za a sa fibers haka akwai wanda kuma za a yi shi zanin gado ne mai flokes guda biyu sai shi kadai wani ko mai hudu ya danganta da yanayin bagar da ka samu da kuma yanayin masu siyan ma shi zanin gado tunda wani sai ki ga mai flokes hudu yake so wani kuma sai kiga mai flokes biyu yake so kuma mai flokes hudu da mai flokes biyu ba kudin su daya ba kuma ba kwalitin su daya ba saboda wannan za a same shi yana da fadi wannan kuma ba shi da fadi kawai dai a dai sami yadda ake so wanda mutane su ma za su siya to ina kike saro ya dukan da kike dinka zanin gada eh to ina saro su a kasuwan bai da kuma bakin asibiti to na cikin cewa wasu kina sa musu menene oh, fibers uh, eh akwai wanda zaki gan shi mai dan katifa haka mm. wanda zaki ga wani sa'in ma ana yin sa har da bargo mai blanket wani kuma zaki ga ba shi da shi kamar da irin ta turawa da ake yawa eh ana yin irin su wani har ma za a yi mishi decoration daga sama dan designing haka idan tattare da ya danganta da yanayin mutane da suke so To shi um, sai mutum ya bukata ne kike dinka masa kuka kina ah, A ina yin shi ne kawai dai dan mutane in sun gani yayi musu siya. wani kuma zai ce kawai kai mishi ga kalan da yake so ga yanayin yadda ma yake son abubuwan nasa ya kasance to shago gare ki a ano a gida nake to ya ake mutane suke sanin sana'ar taki kin san yanzu social media da ya dan shigo yana dan taimaka sana'o'i kawai idan an same shi nayi ina sniping sa sai na dan sa a status dina a dp dina mutane idan suka gani sai kiga sun ce suna son wannan kalo din wani ma zai ce to ina kake sai kai mishi kwatance zai zo har gida yin siya kamar shekaru nawa ana wannan sana'a shekara ɗaya kenan biki jima da fara sana'a a ban jima ba me ji hankalin ki a fara wannan sana'a ito na yi tunani na ga shi ma dai ana samu a cikinsa koya muke aka yi eh an koya mu na je inda ake nu koya ina misali inda ake koya ma irin wannan dunkunan haka mm. so daman dai already na iya dinki so shi ma taimaka mun ne sha'awar na dinka wannan zanin gada ya dinga dinka su to wane irin alfanu aka samu da wannan ah, sana'a alhamdulillah na samu alfanu da shi tun da farko ma da jarin bai kai haka ba amma yanzu alhamdulillah jarin ya karu da nawa aka fara <laughs> da dubu goma yanzu kuma ana da nawa ko abin sirri ne a <laughs> ah, wannan sirri ne tun da ita kasuwa an fara ta alhamdulillah ana ci gaba ci gaba kuma wannan sai ka ga an samu ɗaukaka daga gurin ubangiji yanzu a sati kikan ɗinka zanen gado da bargo nawa gaskiya ana ɗinka za su yi kusan goma guda goma sha biyar ma a sati eh tun da wani sai ga bukin ne already daman zai ce ma a ɗinka masa yana so mm. yana gani zai ce to a kawo mm. tunda ana ɗinka suke tafiya alhamdulillah ta ɓangaren nan to wani irin ƙalubale aka tarar a hanya ito ƙalubale idan ka zo siyo kaya za ka tadda wani sa'in ya tashi kuma kwastama ɗinka za su ce ma ai kayan ba haka suka saba siyansa ba dole za a yi sauki saboda kaya su shiga hmm. tun da yau da gobe sai Allah. Ina batun bashi. Eto eh shi ma dai gaskiya wannan yana taka rawar ma bayan ka amma idan ka yi haƙuri sai ka ga zai wuce tunda wani zai karɓi kayanka ne zai ce zai baka kuɗi akan lokaci wani kuma sai ki ga har ya haura ma sama da wannan lokacin bai baka ba. An gama jami'a? na gama kina da sha'awan aikin ofis na gwamnati ko na eh alhamdulillah tunda ina da sha'awa tunda na yi school of nursing kin ga ko ta na bangaren aiki na ma kasuwanci na zai dinga samun shiga tunda zaka je da shi gudu eh, sosai ma kuwa sosai ma saboda zaka dan tafi da shi wani abokanan aiki suna gani suna karba to wani irin kira zaki wa matasa musamman mata to mata gaskiya a na sana'a komai kankanta tana samun ci gaba kuma da da ka zauna baka da shi komai na rayuwa a ce naka da ya yafi ma kuma zai rufa ma asiri zai taimake ka kada a raina sana'a komai kankantarta tana taimako tana rufa ma asiri muna godiya ba komai Allah ya taimaka baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya